Yanzu haka dai matsalar satar jama'a a yi garkuwa da su domin neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Matsalar dai ta fi yin kamari ne a tsakanin al'ummar Fulani da ke zaune a yankunan karkara na jihar. Malam Muhammadu Shehu da ke zaman ɗaya daga cikin shugabannin Fulanin a nan jihar Naija ya ce lamarin ya sa har ta kai ga ana yi wa mutanensu kisan gilla sai ga wani an bugo ma bahula ta ni ya kai kuɗi ko kuma a zo a rawan nashi a gida to a yanzu mu dai nan ma mu gaskiya yanzu ya addabi fulani mun gaskiya ko cikin satin ga da yawa a wanda an ka dora ma ɗari shida miliyan uku duk kuma sun kai kuɗaɗen nan ana sace mutane wasu kuma sai a ɗauki lambobin wayansu sai a barazana a ce ka kawo kuɗi akwai ma wani aboki na daga nan tunga abu sarkin hilani da shi da ranar ya kai kuɗi dubu ɗari shida ya kai sun ka ce ai muna ganin ka aje kuɗin nan da rana to yanzu kaman sun sace suna kisa ko ko dai kawai kuɗi ake zuwa a biya to yanzu akwai shiyan kutugi akwai wani wanda ake ce ma rugga mai mute yau da ya kai wajen wata guda ana neman sa kaga muna zaton kilo nan baya da rai akwai kuma nan ne a karamar hukumar mu shegu shi ma an zo an je an kashe wani a cikin gida ga daddare so karamar hukuma ta bangi ƙauyen shadaɗi shi maka an ka zo an kashe wani ga daddare duk kisan gilla ne a gada shi ma hakan ji labari an je an kashe wani bahula haka ku shugabannin fulani me kuke yi to a gaskiya yanzu muna muna shirye-shirye kamar wadda kuwar ta ɗauki mataki ma za mu ɗauki mataki don mu yanzu shugabanni na tsakanin da ko bacci ba mu domin domin kana jagorancin mutum baya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa to kai ina zaman ka lahiya yanzu kuna kai rahoto ga su jami'an tsaro kware eh, kware kware kware rundunar yan sandan jihar Niger dai ta ce tana da masaniya akan wannan matsala kuma tana iya ta wajen shawo kan lamarin kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Bala Elkana ya shaida mun ta wayar salula. muka samu muka magance matsalar satan shanu wani sabon barazanar da ya taso kuma shi ne matsalar satan mutane sai a je rigan fulani a sace ko biyar mai gidan ko shi wa mai gidan gaba daya tsaye da shi mm. ana bidan kuɗi mm. sai a je a sai da shanun a kawo su kuɗin abinda suke so kenan ko kuma da taimakon Allah mun samu gudunmawar mashina daga gwamnati mashiga wannan ƙauyukan shi ma kwana biyu ko uku da suka wuce yanzu hmm. da taimakon Allah mun kwato mata guda biyu da aka sace a gehen lambata. Kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Bala Elkana Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.